الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سعى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نسبين ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير والعبد له مثل الدعاء والطلب وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم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 ga watan sha'aban hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma yazo zai je da sha biyu ga watan takwas shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shekul islam abul ahmad ibn abd halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 728 kuma wannan shine darasin mu na nawa a wannan littafin shine darasin mu na 12 a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na idan ba manta ba ibnu taymiya yana tsakiyar mana bayani akan tawakkali tawakkali wanda shine dogaro ga Allah madaukakin sarki wato bawa ya dogara ga Allah cikin dukkan al'amuransa al'amuransa na addini da al'amuransa na rayuwa bawa ba shi da wata kata wani katakus a cikin rayuwarsa sai abinda ubangiji madaukakin sarki ya so shi da shi don haka a cikin harkokin addinin sa yana neman Allah madaukakin sarki ya agaza masa ya taimaka masa ya bashi taufiki da gamdakatar kamar yadda yake neman taufiki da dacewa a cikin al'amuransa na rayuwar duniya ibada wato bautar Allah madaukakin sarki ita ce gaya ita ce dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya halicce mu gaba ɗaya a doron wannan ƙasa. ba dan mu bauta masa ba ba dan bautata masa ba da ba a yi mu ba Allah yana cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin ubangiji yake cewa ban halicci mutane da aljannu ba sai dan su bauta mu wannan shine dalilin da yasa aka yi mu an yi mu ne dan mu zama bayan Allah masu bautata masa ubangiji bai yi mu ba dan mu taimaka masa bai yi mu ba dan kawai ya nuna iyawarsa a'a ya yi mu ne dan mu zama bayansa mu zama masu bautata masa wannan bauta ta ubangiji kuma ba za ta samu daga gare mu ba sai mun koma mun nemi taimakonsa da agajinsa ibn taymiya ya gaya mana yace wannan shine abin da alqur'ani ya kunsa a gurare da yawa ya kawo mana ayoyi waɗanda suke nuna wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal alayhi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa yace to waɗannan abubuwa guda biyu bautata wa Allah da kuma neman taimakonsa akan dukkan abin da dan adam yake yi na bautar Allah ko na rayuwa yace waɗannan kalmomi ne waɗanda suke sun tattari dukkanin abubuwan da ake bukata su tattara yace wa hatanil kalimatani huma aljami'atani latani lirabbi wal 'abdi waɗannan kalmomi guda biyu iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'inu kuma kai kadai muke neman taimakonka waɗannan jumloli guda biyu su ne jumloli waɗanda suke masu gamewa masu tattaro dukkan manufofin da Allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya saboda su ne da rabbi waɗanda suke na ubangiji ne wal abdi da bawa wato jumla guda bangaren jumla guda wannan ta ubangiji ce bangaren jumla guda kuma ta bawa ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in saboda girman waɗannan kalmomi guda biyu ta sa har wasu daga cikin malamai suka yi littafi akan wannan kamar littafin manazilus sa'irin wanda abu ismail harawi ya wallafa ba komai ya rubuta a ciki ba illa sharhin waɗannan kalmomi guda biyu wanda daga baya ibn qayyim ibn qayyim al-jawziya almajirin ibn taymiya ya zo ya masa sharhi mai suna madarij saliki to waɗannan jumloli guda biyu ibn taymiya ya ce su ne kalmomi waɗanda suke jami'a tali sun tattari komai da komai sun tattari abin da yake ta bangaren bawa sun kuma tattari abin da yake ta bangaren ubangiji كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم كما يلي cikin hadisi sahihi wanda imamu muslim ya ruwaito shi a cikin ingantaccen littafinsa an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala an karbo daga abu huraira shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace yaqulu allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji mai tsarki da buwaya yana faɗa yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi sayni na raba sallah gida biyu tsakani na da bawana nisfu hali wa nisfu hali abdi rabi na wani rabi kuma na bawana ne wali abdi ma ta'al abinda duk bawana ya roƙa zai samu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yaqulu al-abdu bawa yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji ga Allah ubangijin halittu ya Allah sai ubangiji shi kuma ya ce da shi hamadani abdi bawa na ya yabe ni yayi min kirani ya kuru ar-rahman rahim bawa ya ce ar-rahman rahim wanda yake mai rama mai jin kai ya Allah sai ubangiji ya ce asna alayya abdi bawa na ya yaba mini ya ƙulu maliki yau biji ya ce mamallakin ranar sakamako ya ƙulu Allahu sai Ubangiji ya ce majjada ni abdi bawa na ya zuzuta ni ya ƙulu abdu bawa ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka ya ƙulu Allahu sai Ubangiji ya ce mata fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna abdi nisfayn wannan aya gida wato tasobi ce tsakanina da bawana wali abdi ma ta'al kuma abinda bawana ya roka zai samu ya kuma bawa zai ce a gina siraban mustaqim ka shirya da mu tafarki madaidaici siraban ladina an'amta alaihim ghairin maghdubi alaihim wala dallin tafarkin wadanda kai musu ni'ima ba tafarkin wadanda kai bushi da su ba ba kuma batattu ba ya kuma sai ubangiji ya ce fa haula ila abdi waɗannan na bawana ne wali asima ta'al kuma abinda bawana ya roƙa zai samu wannan hadisi hadisi ne da imam muslim ya ruwaito shi wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi kuma ya ruwaito shi daga Allah madaukakin sarki yana ɗaya daga cikin al-hadithul qudsiyya wato al-hadithul qudsi wanda ruwaya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga Allah madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana malamai suka ce as-sala anan ana nufin karatun fatiha ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan ruwaya daga ubangiji aka kira wata as-sala as-sala ana nufin al-qira'a ko kuma qira'atul fatiha ana nufin karatun fatiha kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wala ta tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila wala ta tajhar bi salatika ay bi qira'atika kada ka ɗaga murya kwarai wajen karatunka wala tukhafit biha kada kuma kai ƙasa ƙasa da ita sosai wabtaghi baina zalika sabila kai abin tsaka tsakiya kai baka ɗaga murya da yawa ba kai kuma baka ƙasa da yawa ba to wannan kaga anan Allah madaukakin sarki ya kirawo karatun bawa da as-sala wala tazhar bi salatika ay bi qira'atika kamar yadda sallah din ita kuma a wani gurin akan ba ta ainihin sunan karatu ko qur'ani shi kansa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qur'anul fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda qur'anul fajr ay salatul fajr sallar asbahi sallar asbahi sallah ce da mala'iku suke halarta kaga anan an kirawo as-salat bi qur'an domin karatun da ake yi a cikinta kuma da tsawaita karatu a cikin sallah asubahi ashe kenan ana kiran as-sala ahyanan bi ma'ana al-qira'a ko al-qur'an haka nan kuma wani lokaci ana kiran ita kanta karatu shi kansa karatu din da as-sala wannan shine malaman balaga suke cewa itlaqul kulli wa iradatul juz'i an faɗi sallah ka tokam amma ana nufin karatun cikin sallah din ambatan fatiha ko kiran fatiha da sunan Asala. sala wannan yana nuna maka mahimmancin karatun fatiha a cikin sallah ta yadda karatun fatiha a cikin sallah yake rukuni ne sallah ba za ta yi ba idan babu karatun fatiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallarsa ba kasancewar sallah ba za ta tsaya ba sai da fatiha ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sallah din ya kirawo fatiha din da sunan sallah gaba daya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani hadisin ya kirawo hajji da sunan arfa yace alhajju arafa wato hajji ita ce tsayuwar arfa kamar kai ka ce babu wani abin da bawa zai yi lokacin da ya je hajji illa tsayuwar arfa kawai tare da cewa akwai wasu ayyuka na wajibi daban-daban har ma da wasu na rukunai to amma kasancewar arfa ita ce kashin bayan hajji wanda ya same wanda bai same ta bai samu hajji ba shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya takaita sifan da hajji da arfa to haka shi ma wannan salati da aka wannan wannan hadisi da aka takaita kiran ainihin fatiha da sunan sallah yana nuna maka girmanta da kuma zamantowar ta rukuni kuma wajibi a cikin sallah Allah madaukakin sarki yace qasamtu salata baini wa baina abdi na raba karatun fatiha mun ce karatun fatiha ake rufe da asala a nan saboda yadda zai zo a cikin hadisin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana waccan magana dunkulalliya a kamtus salah annabi ya ce ya abdu alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshen hadisin wannan shi zai nuna maka cewa as a nan ana nufin karatun fatiha Allah ya raba karatun Fatiha biyu tsakaninsa da bawansa baini wa baina abdi nisfaini na raba wato karatun Fatiha tsakanina da bawana kashi biyu a nan ba ana nufin adadin lafuzza ba domin ta fuskar adadin lafuzza ka iya samun wani bangare ya wani bangare yawa wasu malamai suka ce ta fuskar ma'ana ake nufi wato ma'anonin da Fatiha ta kunsa wasu ma'anonin sun keɓanta ne da ubangiji shi kadai wasu ma'anonin kuma suna da alaka ne da bawa wannan shine raba sallah ɗin ko raba fatiha ɗin gida biyu wasu malamai suka ce ana nufin adadin ayoyin da suke cikinta ayoyin fatiha abin nan ayoyi ne bakwai saboda haka ubangiji ya kasa waɗannan ayoyi tsakaninsa da bawansa ayoyi uku na farko sun keɓanta ga ubangiji shi kadai labarta mana suke yi game da sifofi na ubangiji sifofinsa na zati ko sifofinsa na ayyuka alhamdulillah rabbil alamin daya الرحمن الرحيم biyu مالك يوم uku sai kuma ayoyi uku na ƙarshe su kuma suna labarta mana wato irin abin da bawa yake nema yake bukata da kwaɗayin da yake da shi a gurin ubangiji tun daga kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wanda wannan aya a gurin wasu da dama daga cikin malaman qira'a nan kuma ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita kuma aya ce wanda kaga ayoyi uku sai kuma tsakiya wacce ita ce aya ta tsakiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita kuma wannan ubangiji ya raba tsakaninsa da bawansa iyyaka na'budu wato ubangiji shi kadai ya banta da wannan wa iyyaka nasta'in wannan kuma rabon bawa ne a cikin karatun sa na fatiha kaga fatiha ta rabu gida biyu kenan ubangiji ya keɓanta da ayoyi uku da rabin aya haka nan bawa ya keɓanta da ayoyi uku da rabin aya kaga kenan ayoyi bakwai sun cika a nan ne malamai suke hujja da wannan hadisi akan cewa bismillah ba aya ba ce daga cikin ayoyin fatiha bismillah ba ta cikin ayoyin fatiha domin akwai ja da ainihin musanyan A ra'ayi na malamai dangane da bismillah shin aya ce daga cikin ayoyin fatiha ko ba aya ba ce daga cikin ayoyin fatiha wanda wannan hadisi ne karara wanda yake sahihi ya fito ya bayyana cewa fatiha wato bismillah ba ta cikin adadin ayoyin fatiha domin gashi a farkon hadisin qasamtu sala wanda ita ce fatiha din sannan ubangiji ya faɗi yadda yadda rabban yake ce ya fara daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa ƙarshe kuma ijma'in malamai gaba ɗaya ya haɗu da makaranta duka akan cewa fatiha ayoyin ta bakwai ne fatiha ayoyin ta bakwai ne kamar yadda Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al-azim wanda malamai suka fassara as-sab'a al-matani ayoyi bakwai da ake maimaita karatun su sune ayoyin fatiha saboda haka fatiha ayoyin ta bakwai kaga kenan a littafin waɗanda suka ce ah, ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim suka lissafa aya anan غير المغضوب عليهم ولا الضالين لما قمت زما آية لزمن كنتا wannan shine zai baka ayoyi bakwai shi zai baka ayoyi bakwai wanda shine lissafin makaranta alqur'ani na makka da na kufa da sauran fuqaha'u da dama waɗanda suka karanta suka lissafa wannan gaba a matsayin aya ce mai zaman kanta wato siratal ladina an'amta alaihim aya ce mai zaman kanta ghairil maghdubi alaihim dhalin ita kuma aya ce mai zaman kanta sabanin lissafin mutanen Madina da lissafin mutanen Basra wanda suke daukan wannan a matsayin aya ce gaba daya in sun dauki wannan a matsayin aya ce guda daya ga aya za ta zama shida to wannan zai sa kenan a shigo da bismillah ta zama ita ce aya ta cikon bakwai din wanda kuma wannan hadisin yana nuna sabanin haka domin hadisin yana nuna an raba fatiha ubangiji ya raba fatiha tsakaninsa da bawan sai kuma ya bayyana farkon fatiha din da ita ce alhamdulillahi rabbil alamin sai dai kuma wannan ba shi yake nuna cewa ba a karanta fatihar ba kwata-kwata domin a nan malamai suna tattaunawa akan cewa masallaci zai bude karatun fatihar sa da bismillah ko ba zai bude ba wasu suka ce ba zai bude ba kwata-kwata zai fara da alhamdulillah rabbil alamin saboda hadisai da suka zo akan har kamar hadisin Anas da yake cewa yayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi sallama da bayan Abubakar da Umar amma bai ji su suna bayyana karatun Fatiha ba a bismillah afwan bai ji su suna bayyana karatun bismillah ba a wata ruwayar bai ba ta sa suna budewa yaftatihuna bi alhamdulillah rabbil alamin wanda wannan yasa wasu malamai suka ce ana yana nuna kenan ba sa yin fatiha ba sa yin bismillah wasu malamai suka ce a hadisin baya nuna ba sa bismillah a farkon fatiha abinda yake nunawa ba sa bayyana bismillah din kasancewar an fara fatiha da bismillah ba shi yake nuna aya ce daga cikin ayoyin fatiha ba sahabbai sun rubuta bismillah a farkon kowace sura amma abinda malamai suke cewa bismillah aya ce a cikin suratul nabi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sahabbai sun rubuta ta a farkon kowace sura tun lokacin da aka rubuta mushaf wanda yake nuna kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yayi umarni da a tabbatar da wannan fatiha din a wannan bismillah din a farkon kowace sura domin ba za su sanya abin ba ba a karanta shi ba kwata-kwata za su sanya kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda su sanya ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su su sanya shi ba za su sanya shi ba ko da kuwa ana faɗar sa mun san cewa misali a ƙarshen fatiha ana cewa amin amma kuma ba a rubuta ta a rubuce ba za ka ganta a cikin masahif a ƙarshen fatiha an rubuta amin ba sahabbai ba su tabbatar da wannan ba duk da cewa kuwa ana faɗarta a cikin ainihin a cikin sallah to kaga ashe kenan fadar abu a cikin sallah ba shi yake a cikin karatun fatiha ba shi yake nuna cewa yana cikin ayoyin fatiha ba da a ce fadarsa ko karanta bismillah a cikin fatiha shi yake nuna tana cikin ayoyin fatiha da sai mu ce amin ita ma tana cikin ayoyin fatiha tare da cewa babu wani malami da ya taɓa fadar haka amma kuma an ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama in yana sallah yakan faɗi amin bayan bayan ya gama karatun fatiha kuma yana umartar masallata mamu ko ko ɗaiɗaikun mutane da su faɗi haka har ma yana hikaito falalar faɗar haka ne saboda haka a takaici abinda malamai suke cewa ko kuma maganar da ta firin jaye daga cikin maganganu na malamai dangane da wannan matsala shine bismillah ba ta cikin ayoyin fatiha amma kuma ana iya a karanta ka a farkon fatiha amma sirra wato a asirce ba a bayyana ba rashin karanta ta kuma ba laifi ba ne kuma ba zai zama tangarɗa ga sallar wani ba don bai karanta bismillah a farkon fatiha ba kamar yadda da dama daga cikin wasu ayyuka na sunna akan yi su kuma akan bar su ba tare da cewa sallah ta samu matsala ba misali kamar jalsatul istiraha mutum yayi jalsatul istiraha ko kuma ya barta wannan baya nuna cewa sallarsa idan ya barta ta samu matsala to haka nan karatun fatiha a karatun bismillah a farkon fatiha yin sa baya cutarwa balma watakila yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin wasu nassussuka kamar nassin da yake cewa kanu yusirruna bi fatihatil kitab suna sirran da fatihatil kitab ba ta bayyana ta a bayyane wannan yake nuna ana iya a faɗe ta sirran ba a bayyane ba idan an faɗe ta a bayyane domin nufin karantarwa wannan babu komai kamar yadda aka samu abu huraira Allah ya kara masa yarda yakan yi wannan ya bayyana ya bayyana bismillah a farkon fatiha malamai sun ce wala Allah Abu Huraira ya yi wannan domin ya nuna wato ana yi ba wai dan ya nuna bayyana karatun ba shi ake bukata a dai waɗanda suke sallah bayansa su san cewa ana iya yin bismillah don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana wasu abubuwa domin koyarwa kamar kabarbari bayan an gama wato bayan abin nan bayan sallah kabarbari na bayan sallah a tasbihi da ake yi a bayan an gama sallah abdullahi dan abbas ya rawaito cewa sukan gane karewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallarsa ta hanyar jin kabbarar su da tasbihin su bayan an gama sallah wanda malamai suka ce wannan koyarwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta a fahimci haka kamar yadda shi kansa abdullahi dan abbas a lokacin sallar gawa yakan karanta fatiha da sura yakan karanta fatiha da sura yakan yi haka kuma ya ce wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana karatun ba shi yake nuna ko ina sai ya bayyana ne domin ya nuna maka cewa ana yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi yana yin bismillah a farkon karatun fatiha wannan kuma baya nuna cewa bismillah tana cikin ayoyin surar ayoyin fatiha Allah madaukakin sarki ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini rabi da rabi muka ce ta fuskar ma'ana ake nufi ba ta fuskar lafazza ba domin watakila da zaka lissafa lafazzan zaka iya samu wani bangare ya fi wani bangaren yawa nisfu hali saboda haka nisfaini anan yana nufin kismaini yana nufin kismaini wato gida biyu dan an ce ka raba abu gida biyu ba yake ba yana nuna cewa daidai wa daida suke ba to kalmar nisfaini anan tana nufin ismaini kamar yadda aka tambayi shuraish alqadi wani daga cikin alkalai shahararru a lokacin tabi'ai an tambaye shi kaifa asbahta wato yaya kawai gari yace asbahtu wannasu nisani nis wan nasu nisfani غاضب لي ومثل عليّ na waye gari mutane sun rabu gida biyu dangane da ni wani yana fushi da ni wani kuma yana yabo na a nan ba yana nufin mutane sun rabu gida biyu daidai wa daida ba yana nufin sun rabu gida biyu wasu suna yabansa wasu kuma suna fushi da shi saboda kasancewarsa alkali alkali ko an kawo masa shari'a dole ne imma mahkumun alaihi au mahkumun lahu wanda za a kawo gaban alkali ko dai ya ce kai ke da gaskiya ko ya ce kai ne baka da gaskiya kaga wanda za a ba wa rashin gaskiya zai yi bushi wanda za a ba shi gaskiya kuma zai yi daɗi zai yabo to shine abin da yi amfani da kalmar nisani yana nufin mutane sun rabu gida biyu dangane da sha'aninsa nisfu hali wa nisfu hali abdi rabin wannan inji ubangiji ya ce nawa ne rabin ita fatiha kuma na bawa na ne anan Allah madaukakin sarki ya haɗa bawansa ya hada kansa da bawansa cikin rabo da suke da shi a cikin karatun Fatiha wannan shi kansa wani sharaf ne a azim wani wata daraja ce wata ɗaukaka ce babba ubangiji ya kirawo ka bawansa ya jingina ya jingina bautar ka zuwa gare shi wannan sharaf ne ba karami ba Allah ce da kai bawana wannan sharaf ne ba kankani ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake sha'awar a ce da shi abdullah bawan Allah in aka faɗa haka an girmama shi an ɗaukaka shi an bashi matsayin da ya fi so sama da komai A ce da shi bawan Allah duk yaban da za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba zai kai yaban ka ce da shi abdullahi wa rasuluhu ba bawan Allah manzansa shi yasa ya ce la tuqruni kama asratin nasara isa ibn maryam فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي saboda haka alkazi iyab ya kawo wani baiti na wani daga cikin magabata yana cewa wa mimma zadani sharafan wa izza wa kittu bi akhmusi afa uthuriya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada na nabiyya shi yana daga cikin abin da ya kara mun daukaka da izza nake jin ni wa la'isa ya ubangiji shiga ta da nayi karkashin fadarka ya ibadi na shiga karkashin wannan lafazi shi kansa ya kara mun wata daukaka wa kittu bi ahmadi aqa usrayya ji nake kamar na taka wannan tauraron na surayya wato da tafin kafafuwa wato yadda yake jin kansa wa an arsalta ahmad li nabiyya kuma da yadda ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabina Allah ce wali abdi ma sa'al abinda duk bawa ya roƙa daga gare ni zai samu saboda haka fatiha ta fuskar ma'anonin ta tara gida biyu akwai abin nan kaso na farko ayoyi na farko waɗannan dukan dukkanin su yabo ne ga ubangiji ayoyi kuma uku na ƙarshe su kuma roƙo ne da bawa yake yi a wajen ubangijinsa Allah kuma ɗaukakin sarki ce wale abdi masa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wancan magana da cewa ya qulu al bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu ya qulu Allah hamadan hamidani abdi ubangiji ya ce bawa na ya gode mun saboda wannan kaso ne na ubangiji rabo ne na ubangiji a cikin fatiha ubangiji shi ne ya cancanci dukkanin sifofi waɗanda za su sa a gode masa sifofi na kamala sifofi na jalala wanda ya cancanci a yi masa dukkan yabo a yi masa dukkan godiya da kirari yayin da bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji yakan ce wa bawa hamidani abdi yaqulu arrahmanir rahim bawa ya ce arrahmanir rahim ubangiji mai rahama wanda rahamarsa ta yalwaci dukkan komai ta yalwaci mumini ta yalwaci kafiri ta yalwaci mai da'a ga ubangiji ta yalwaci al'asi mai saba wa ubangiji ta yalwaci dabba ta yalwaci ainihin dan adam ta yalwaci aljan ta yalwaci dukkan halittun ubangiji arrahim wanda yake da ni'ima wanda yake da rahama da zai ji kan muminansa da zai ji kan muminai da ita a ranar gobe kiyama ya qulu Allahu asna alayya abdi daga nan ubangiji yace bawa na ya yabe ni bawa ya yabi ubangiji ta hanyar bashi sifofinsa na kamala sifofinsa na zati da kuma sifofinsa na ayyuka sifofinsa na zafi wanda jumlar alhamdulillahi rabbil alamin ta kunsa tabbatarwa da ubangiji uluhiyya da tabbatar masa da rububiyya ar rahim tabbatar masa da sifofinsa ainihin na ayyuka ubangiji mai rahama ne kuma rahamarsa tana da ta'azzuki da bayansa kowaye yana karkashin rahama ta ubangiji da tausayinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni yaqulu malik malik yawmiddin bawa ya ce mai mulki a ranar sakamako addinu shine aljaza'u ko alhisab ranar da ubangiji zai sakan kawo kowa ko ranar da ubangiji zai yi wa ainihin halittunsa gaba ɗaya hisabi ubangiji shi ke mulkin wannan rana an jingina mulkin ubangiji ga wannan rana duk da cewa ubangiji shi yake da mulki a kowace rana a kowace rana domin a wannan rana ne mulkinsa yakan bayyana zahiri ga kowa da kowa har ga wanda yake inkari domin a wannan rana ne zai ce limanil mulkul yau lillahi alwahid alqahar a duniya akwai waɗanda suke ja da shi wasu su ma suna ganin sun isa har ma suna da awar uluhiyya ko rububiyya amma a ranar gobe kiyama ba wanda zai ja da ubangiji don haka a lokacin kamalar mulkinsa takan bayyana ga kowa da kowa shi yasa aka jingina mulkinsa zuwa ga ranar sakamako aka ce maliki yawmiddin sannan kuma a cikin wannan jumla akwai abin da zai nitsar zai sa mumini ya samu nutsuwa kafiri kuma ya samu razana da tsoratuwa domin aka ce ubangiji shi ke da mulki a ranar da za a sakan kawo kowa akan aikinsa mumini ya san ubangiji Allah maɗaukakin sarki mai adalci ne yana sakan kawo kowa gwargwadon aikinsa saboda haka zai nutsu da cewa a wannan rana za a yi masa hisabi za a yi masa shari'a ta adalci sai ya samu kwanciyar hankali ko da a nan duniya azzalumai sun zalunce shi ya ga abubuwa na bashin rai iri iri ya rasa kuma yadda zai nemo haƙƙinsa yayin da zai karanta fadar Allah maliki din zai ƙara samun nutsuwa da kwanciyar hankali cewa akwai ranar da Allah madaukakin sarki zai karɓo masa hakkinsa domin shi ke da mulki a wannan rana ranar da za a sakin kawo kowa shi kuma kafiri lokacin da zai ji wannan zai ƙara samun tsorata da firgici a zuciyarsa domin ya san cewa a nan duniya bai bauta wa Allah ba a nan duniya ya yi aikin sako a nan duniya ya yi zalunci wannan zai ƙara masa razana ainihin da firgici shi yasa ubangiji ya jingina mulkinsa zuwa ga wannan rana ce ranar sakamako lokacin da bawa zai karanta wannan yayin da yake sallah ya Allah sai ubangiji ya ce majjadani abdi bawa na ya kuzuzuta ni ya jinjina min ya girmama ni gayar girmamawa domin ya faɗi cewa mulkin wannan rana na ubangiji ne shi kaɗai baya da abokin tarayya a cikinsa ya qulu al-abdu sai bawa ce iyyaka na'budu wa kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka kai kadai muke bautata ma ba ma bauta ma wani tare da kai wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka akan duk abin da muke yi na bauta na bautata maka kai ne zaka taimaka mana ka agaza mana wajen bautata maka yaqulu ta yaqulu Allah sai ubangiji ya ce fa hadhihi al-ayatu baini wa na abdi to wannan aya tsakanina ne da bawana baini wa baina abdi nisfaini wannan aya za rabu biyu tsakanina da bawana wali abdi mata kuma abinda bawana ya roƙa zai samu saboda haka iyyaka abudu wannan rabo ne so ne na ubangiji shi kadai wa iyyaka nasta'inu al-isti'ana kuma wannan daga ainihin bawa ne ubangiji shi kadai ake bautawa sannan kuma bawa yana neman taimako na bautar Allah daga wajen ubangiji shi kansa a nan an gabatar da batun bauta iyyaka abudu kafin a gaba a faɗi batun isti'ana tare da cewa bautan nan ba za ta yiwu ba idan Allah bai taimaka maka ba idan Allah bai taimake ka ba ba za ka iya bautata masa ba sai ya baka taufiki ya baka dacewa da gamdakatar haka samu bautata masa to amma duk da aka sai aka gabatar da batun bauta din akan batun isti'ana domin batun bauta din shine haƙƙi na ubangiji haƙƙin ubangiji kuma yana gaba akan haƙƙin bawa shi yasa aka gabatar da haƙƙin ubangiji iyyaka na'budu sannan kuma gabatar da haƙƙin ubangiji anan zai sanya haƙƙin ubangiji ya zama a jere a layi guri guda ce alhamdulillahi rabbil alamin haƙƙin ubangiji arrahmanir rahim haƙƙi ne na ubangiji malik yawmiddin haƙƙi ne na ubangiji iyyaka na'budu haƙƙi na ubangiji kaga ya zama a cikin jeri guda ɗaya a zuri ɗaya sannan eh, wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim har zuwa ƙarshe kuma ya zama na bawa ne don haka bawa a duk abin da yake yi yana neman taimako yana neman agaji daga ubangiji ya taimaka masa domin ya bauta wa Allah da haka bauta ta ubangiji ko bauta a zuciyar bawa wani abu ne wanda yake lazimi Kila. ba yadda za a yi bawa ya zauna baya bauta wa Allah ko kuma in ce ba yadda za a yi bawa ya zauna baya bauta in ba bauta wa Allah ba zai bauta ma wani shirme da ta zai bauta wa gumaka zai bauta wa aljanu zai bauta wa rana da wata ko zai bauta wa teku ko zai bauta wa itace ko zai bauta wa wasu shehunai dole dai sai ya bauta ma wani abu ko ya bauta wa Allah ko ya bauta wani abu ko bai bauta wa wani abin da zai gani ya taba ko ya ji ba zai bauta a san zuciyarsa zai bauta wa abin da ransa yake so saboda haka bawa ba zai taba zama babu bauta a zuciyarsa ba Allah bai halicci zuciya ta zauna haka nan ba sai ka ji bukatuwa zuwa ga wani abu saboda haka zuciyar mumini kullum bukatuwarta shine zuwa ga bautar ubangiji haka mu'mini kuma kullun yana neman isti'ana yana neman taimako daga ubangiji ya taimaka masa akan abin da yake na bauta masa da haka mutum baya jiji da kansa baya yarda da irin yanayinsa kullum yana jin shi mai gajiyawa ne sai ubangiji ya taimaka masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa mu'az ibn jabal yake cewa ya mu'az inni uhibbuka فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا معاذ إنا تنكع dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin soyayya da yake wa mu'an sai ya ce da shi don haka a bayan kowace sallah kada ka yi sakaci baka faɗi waɗannan jumloli ba Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati ya ubangiji ka taimaka min ala zikrika bisa ambatanka ka taimaka min akan ambatanka wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka don haka mutum yana buƙatar taimakon ubangiji a duk abin da yake yi na bauta a inni ala zikrika ka taimaka min shi yasa a cikin sallolin mu gaba ɗaya muke roƙon ubangiji ya taimaka mana shi kaɗai muke neman taimakonsa sa shi kadai muke neman agajinsa shi kadai muke neman tallafinsa akan abin da muke yi na bautata masa haka shi ne wasila Ba wa layar yarba an nafsi ya cewa shi ai shi kenan ya gama gamsuwa da kansa wannan tafarki ne na halaka har ma wasu ke cewa duk yadda mutum ya kai ga ilimi ma tukar ya kasance radiyan an nafsihi fala tashabu ya zama mai gamsuwa mai jiji da kansa to kada ya zama tare da kanka zama tare da shi gara ka zama tare da jahilin da baya jin shi shi ya zama komai da komai wanda za a ga cewa ya tada ya taka tsira to wannan babu shakka zai ja ka zuwa ga halaka ne domin kai ma wata rana zai iya kan wato kasa maka wannan ya ce to ai kai ma ka kai ya kake bata lokacinka gara ka zauna da jahilin da kullun yake nuna maka gajiyawanka cewa kai dan adam ne mai gajiyawa don haka kana buƙatar ƙarin kaimi wajen fuskantar ubangijinka wannan shi zai kai ka ga turbar tsira kuma kullun shi zai sa shaidan ya kasa samun nasara a kanka amma matukar shaidan ya karantar da kai cewa ka isa ka yi abin da duk ake bukata ka yi to shikenan mutumin da zai ciyar da dukiyar ta ciyar da dukiyar ta ce to alhamdulillah ai mun gama shekara wajen nawa muna aikin Allah saboda haka yanzu kuma sai a saurara mana hakan <laughs> cewa bai san a na bayan yaya yake a gurin ubangiji an karba ko ba a karba ba ko kuma bayan yayi an karba ko yayi wani abu ya rushe wannan ginin da yayi tunda zai yi kai abin da kuma zai rushe abin da kai gaba ɗaya ba Allah ta in asharakta la yahbatanna amalak wa la takunanna min al khasir haka mutum ta iya fada cikin shirka bai sani ba ubangiji ya rushe abin da ya baya to kaga ya ga cewa wai ai shi ya gama ya gama kamar irin gwamnonin da za su ce bayan sun yi tenuwa ta farko sun yi abin da duk za yi sauran tenuwa ta biyu da za su hau wannan kuma nisfu halakum wa nisfuha kaga wanda ai matsalar to shi ne Allah yake cewa fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna abdi nisfayn wa li abdi ma sa'al yaqulu al-abdu ihdina as-sirata al-mustaqim kashir yadda mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai wa ni'ima waɗanda Allah ya wa ni'ima sune annabawa da siddiqai da salihai da shuhada ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan su ne tawaga su ne abokan tafiya waɗannan su ne Allah ya yi wa ni'ima ni'ima anan ana nufin ni'ima ta shiriya ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani ba ana nufin ni'ima ta dukiya ni'ima ta duniya ba siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai mahushi ba waɗanda su ne yahudawa فباءوا بغضب على غضب عند سكا كوما لهوشي بس هوشي أبنجي أبنجي يا هوشي لسو ولا الضالين بقوم فتتبوا عند سوني نسارا قل يا أهل الكتاب لا لا لا تغلوا في دينكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سوني سوني yahudawa Allah ya yi fushi da su saboda sun san gaskiya suka take ka. kamar yadda Allah ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al wa hum ya'lamun yahudawa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya zo da ita kuma gaskiya yake faɗa alqur'ani gaskiya ne amma da haka sai suka danna gaskiya suka take ta al'alun sun sani nasara kuma jahilai ne kawai banda wake-wake babu abin da ake koya musu don haka ba san komai na gaskiya ba haka kawai a bisa a cikin duhu suke tafa gamniyarsu to ubangiji ya nemi bawa mumini ya nemi tsarin Allah da farko ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin annabawa da salihai ya kuma nesantar da shi tafarkin waɗanda suke sun san gaskiya suka take ta wato yahudawa da waɗanda suka yi kama da su da kuma waɗanda suke jahilai ba su san gaskiya ba fagamniya suke a cikin duhu shi yasa malamai suka ce dukkan wani malami da zai saki layi daga cikin wannan al'umma to yana da wani kamanceceniya da yahudawa duk wani wanda ya san gaskiya cikin wannan al'umma wato malami sannan ya sake gaskiyar to ya yi kama da yahudawa ta wannan bangaren dukkan wani mai ibada bisa jahilci yana yin ibadarsa da kai kawai abinda tatsuniyarsa ta gaya masa to wannan shi kuma ya yi kama da nasara domin su suke bautawa Allah bisa jahilci to kana roƙon ubangiji ya tsare ka daga hanyoyin waɗannan batattu a nan sai ubangiji ya ce fa ha'ula'i waɗannan gaba ɗaya tun daga wa iyyaka nasta'i har zuwa ƙarshen sura li'abdi na bawana ne wato ka san sani wa li'abdi ma sa'al kuma duk abin da bawana ya roƙa zai samu kaga wannan hadisin shi kansa yana nuna ainihin yadda ubangiji yake girmama bawansa mumini har ainihin ubangiji ya zauna ka ce ya ce ka ce ya ce ka ce ya ce ai matsayi ne ka samu ka faɗa ubangiji ya faɗa ka faɗa ya faɗa ya qulu abdu ya qulu Allah ya qulu abdu ya qulu Allah ai ka samu matsayi saboda haka dukkan wanda ya ƙasƙantar da kansa wajen bautar ubangiji ubangiji kuma zai ƙara masa izza man zalla lillahi rafa'ahu Allah man zalla lillahi rafa'ahu Allah kamar yadda zuwa hadisi man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wanda duk yayi tawalu ya ƙasƙantar da kai ga ubangiji ubangiji zai dauka shi zai daga matsayinsa an ce ka kaskantar da kai ga ubangiji ubangiji ya daga matsayinsa wa man tawada'a yarfa'ahu Allahu azallahu Allah wanda duk zai yi tawalu idan ubangiji ya daga shi to ubangiji zai kaskantar da shi saboda ni wanda duk zai yi tawalu idan ubangiji ya daga shi sai ya sai ya kaskantar da shi wanda zai yi tawali dan Allah ta ubangiji ya daga shi haka ne wanda ya tawali dan ya samu daukaka kaga ba dan Allah ya ko dan Allah ya sai yake ya samu daukaka a an ce ai wanda ya tawali sai ya dinga tumi tumi da kansa ba ai wai Allah daga shi <laughs> to a lokacin ka nuna ba dan Allah kai eh? an ce wanda ya ciyar dan Allah ubangiji zai kara masa ko zai bashi اللهم اعط ممسكا خلفا واعط ممسكا تلفا sai ka ciyar dan a baka dan Allah ya tsara maka sai ya hana ka baka ciyar da shi ba ka ciyar ne dan ka samu kali to aka ka ciyar dan Allah a lokacin baka hararo ƙarin ubangiji kawai kake hararuwa hakan lokacin da kake tawali'un ba wai kana hararo cewa ubangiji ya daga ka bane to a lokacin sai ya daga ka amma in kai dan a daga ka to ba dan Allah kai ba to duk sanda bawa yayi tawalu ya kaskantar da kansa ga bauta ga ubangiji sai kuma ubangiji ya ɗaukaka matsayinsa ya ɗaukaka darajarsa lokacin da bawa ya kaskantar da kansa ga ubangiji yake yin wannan ibada sai kuma ubangiji ya ɗaukaka matsayinsa har ma yake tattaunawa da shi ya ce shi ma ya ce shi ma ya faɗa shi ma ya faɗa an gane wannan shi kansa sharaf ne shi kansa wata izza ce da mumini yake samu duk ibada akwai azzullu akwai almuhabba a ciki kamar yadda ibnu taymiya zai zo ya mana bayani duk abin da yake babu duk ibadar da babu kaskantar da kai da wulakanta kai da risana wa ubangiji to ba ibada ba ce duk ibadar da babu soyayya ga ubangiji da girmama shi to ba ibada ba ce dole ibada ta kunshi waɗannan rukunai guda biyu to idan bawa ya kaskantar da kansa ga ubangiji sai kuma ubangiji shi kuma bil muqabili a sakamakon haka sai ya daga sai ya daga shi shi kuma ibnu taymiya yace farrabb subhanahu lahu nisfu as-sana'i wal khairi la kamata ya zama wal khabar lahu nisfu as-sana'i wal khabar wal 'abd lahu nisfu ad-du'a wal surar ta kunshi abubuwa guda biyu ta kunshi al ta kunshi al shine bayar da labarin sifofi na ubangiji wanda wannan aƙida ce bawa zai kudurce ta a ranta tabbatar masa da godiya da cewa ya cancanci wannan godiya tabbatar masa da sunayensa da sifofinsa ar-rahman ar-rahim malik yawmiddin tabbatar masa da shi kadai ake bautawa wannan duk kana labarta wa kanka ko masu sauraron ka sifofi na ubangiji manya sannan bangare guda karshen surar kuma ko bangare na biyu na surar shi kuma talab ne kana kaddamar da bukatar ka ne zuwa ga ubangiji اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سوى هذا كافي إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أنا أبنا wasu malamai sun ce sigar kabar ce amma abinda take nufi abbalan siga ce kamar ana gaya maka cewa kamar bawa yana cewa kai kaɗai muke bautawa amma ma'anarta ku bauta wa Allah shi kadai wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka khabar ne amma ma'anarsa talab ma'anarsa talab ma'ana ya ubangiji ka taimaka mana ya ubangiji ka taimaka mana sannan ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين yana daga cikin hikima ta alkur'ani wannan sura tana karewa a tartibul mushaf sai surar bakara ce za ta fara haka ne daga fatiha sai surar A farkon aya ta bakara kamar an sace zuwa ga wannan bukata da dan adam yake gabatarwa ubangiji bayan ubangiji ya ce wali abdi matal sai kuma surar bakara ta zo alif lam min zalikal kitab zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ma'ana kuna neman shirya a wajena to ga inda shirya ta take ko a ina a cikin littafi alqur'ani zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin din mai neman shirya ga inda zai same ta saboda haka bawa yana roƙo ubangiji yana bashi abin da ya roƙa ta hanyar nuna masa inda zai samu abin da ya roƙa فالرب سبحانه له نصف الثناء والخبر ubangiji yana da rabi na yabo ko yana da a rabin surar yana da abin da yake na yabo kuma da abin da yake labartawa ne game da sifofinsa wal abdu lahu nisfu du'a wa talab shi kuma bawa yana da abin da yake na addu'a a cikin bangaren na sura din da kuma abbalab abin da yake kaddamar wa ubangijinsa saboda ka farkon sura din khabar ne sannan kuma kaso na farko na sura din khabar ne ka na biyu kuma talab ne wa hatani jami'atani ma lirabbi subhanahu wa ma lil abdi malam ya ce waɗannan ayoyi guda biyu eh, iyaka na na'budu wa na ta'i sun kunshi duk abin da yake haƙƙi ne na ubangiji da kuma abin da yake haƙƙi ne na bawa fa iyyaka na'budu lirabbi wa iyaka na ta'inu lil abdi na na'budu wannan rabo ne na ubangiji ko kaso ne na ubangiji wa iyaka na ta'in wannan kuma haƙƙi ne na bawa domin yana neman taimako bisa ga ubangiji wurin ubangiji ubangiji kuma zai bashi mala yake wa fi sahihaini an mu'az an mu'az radiyallahu anhu qala كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ما لقيت يا ذو أتكين بخاري ده مسلم حديث معاذ معاذ ابن جبل الأنصاري الخزرجي daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bal daga cikin manya-manyan sahabbansa kuma daga cikin malamai a cikin sahabbansa kamar yadda ya zo a cikin hadisi mu'az ibn jabal a ranar gobe kiyama zai zo shi yake jagoranci na malamai a ranar gobe kiyama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin halal da haram a cikin wannan al'umma kuma yana daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zaɓe su domin ya aika su wasu garuruwa domin da'awa zuwa ga addinin musulunci kamar yadda kuka sani ya aika shi zuwa ga Yaman domin ya kirawo Yahudawa da suke Yaman su ne ahlul kitab din da yazo a cikin wannan hadisi innaka ta'ti qauman ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah zuwa karshen hadisin ahlul kitabi a wannan hadisi su ne yahudawan yaman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'az zuwa gare su ya je ce ya kirawo su zuwa ga addinin musulunci mu'az yana da falala da daraja kwarai da gaske a cikin wannan addini kuma yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka mutu da wuri domin ya mutu lokacin khalifancin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda hijira tana 17 saboda haka bai halarci bai ma samu tsawon rayuwa da ya shiga cikin wannan rikice-rikice da suka faru bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu a dalilin wata annoba da aka yi a sha lokacin yana sha. saboda haka a fadar annabi sallallahu alaihi wasallama da yace wanda ya mutu da annoba shahidi dai kaga mu'az ibn jabal yana cikin shuhada usbaun wanda suka yi shahada saboda cutar fa'un wato annoba mu'az ibn jabal yake kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko ni a bayan abun hawansa wannan ita kanta manqaba ce falala ce martaba ce daraja ce annabi ya hau abun hawa kuma ya dauko ka a bayansa shi yasa har ma malamai wasu suka rubuta littafi ka kam domin bayanin waɗanda annabi ya goyo a bayan hawansa domin sun samu wata falala da ba kowa ya samu ba shi ya sa da ya tashi faɗar hadisin ya faɗi wannan falalar da ya samu annabi ya goyo shi a bayan hakun hawansa kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama na kasance a bayan abun hawan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bangare guda kuma wannan yana nuna mana ainihin tawali'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakan hau abun hawa kuma ya dauko wani a bayan abun hawansa wanda yake nuna ba mutum ne mai girman kai ba mai nuna isa wanda in ya hau abin hawa sai dai a bishi shi dai a taka a kasa ba isa a hau abin da ya hau ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya wannan yakan dau wani a bayan abin hawansa saboda haka mu'az ibn jabal ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan abin hawansa abin hawansa a wannan hadisi shine kamar da yazo a cikin hadisin jaki ne annabi ya hau jaki ya dauko ainihin mu'az ibn jabal akan jakinsa wanda ya nuna kenan mutum biyu suna iya hawan jaki amma in ya zama tika tika ne <laughs> jakin zai cutu to kasa hau kun sa annabi sallallahu alaihi wasallam rab'atan ne tsaka tsakiya ne ba dogo bane can ba kuma dan gajere bane ba kuma kuttube bane saboda haka tsaka tsakiya ne to mu'adh ibn jabal duk da ba a faɗi sifar ta ba amma wannan hadisi yana nuna shi ma ba ba kato ba ne can na katon eh, abin nan jakin ba zai dauke su ba ba ka kakku zo ku ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam sun hau jaki su biyu ainihin kuna da nauyi kuma ku hau jaki ku kashe shi wannan zai zama cutar da dabba nabi kuma ya hana cutar da dabba saboda haka in kasancewa za zai cutu bai kamata ka hau ba kuma wannan ba yana nuna cewa wanda ya hau jaki ya yi sunna ba saboda haka ya zauna yana jiran lada dan kada wani ce a ah, to annabi ya hau jaki ashe sunna ce muke bari don haka sati mai zuwa a cika mana masallaci da jakai wannan yana daga suna daga cikin sunanul ada ba sunanul ibada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'ummar da take rayuwa a wannan lokaci musamman al'ummar larabawa wannan shine abin hawan su abun hawansu suna hawa jaki suna hawa doki suna hawa albadari suna hawa raƙuma don haka shi ba ya hau abin da ake hawa a lokacin ba yana nuna cewa hawan jakin yana da lada ba a shi yasa malamai suka kasance sunnoni akwai sunanul ada akwai sunanul ibada akwai sunanul ada sunanul ibada galibi za ka samu akwai kwadaitarwa a ciki ko akwai gargadi ga wanda ya bai akwai ainihin tsoratarwa ga wanda ya saba musu kamar misali wato hana wando ya wuce idon sawu kaga duk da sa sutura wannan al'ada ce kowa yana da suturar da yake sawa amma annabi ya ce kada ya wuce idon sawu kuma ya faɗi azaba da narko ga zai faru ga wanda ya wuce idan sawu fa ma asfala min al-ka'bayn fa fi nar kaga kenan ya nuna ba wai kawai al'ada bace ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar bai bar tufafinsa sun wuce idan sawu ba har ma sayyidina abubakar yana yana fadar uzurin yana nuna ya rasulullah izari ya yastaqi illa anni ata'ahadu annabi sallallahu alaihi wasallam yace latta mimman yaf'aluhu qiyala wa latta minhum ya aba bakr don haka wannan a sa su sutura da irin wannan siga ibada ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi wanda ya saba ma haka amma ita nau'in su sutura din annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa da waɗanda suka rayu a wancan lokaci sukan daura ainihin izari wato sukan daura kwarjalle haka nan sukan yafa gwada a jikinsu mayafi a jikinsu wannan shiga ce da ake a wancan lokaci duk da a wancan lokaci ma akwai sirwal akwai dogon wando shi ma suna sawa sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ya gaya wa mahajjaci ga wanda bai samu izari ba fal basi sarawi wanda bai samu izar ba abinda zai daura to ya sa ya sa wando to ga a kenan akwai wandan a wancan lokaci amma akwai kuma izar din duk suna amfani da su wannan ba shi yake nuna cewa a yau ka ce wa mutane su sa ba ka ce kowa ya ɗaura farjin leda da gwado ya zo guri wurin da ake ibada ko ya fita kasuwa wannan yayi sunna wannan ba kuskure wannan duk sunanul sunanul ba sunanul ibada bace dan kayi ba kada wani fifiko akan wanda bai ba watakila ma ya zama libasu shura wanda zai zai kuma komawa ma cikin zargi ba ma wai ka samu lada ba sai ma a zarge ka akan wannan ainihin kamar kamar rawani rawani da ake nadawa abin nan tufafi ne na na al'ada ba na shiga ce ta al'ada ba wai ta ibada ba dan ka sa rawani ka fi wanda bai sa rawani ba akwai hadisai da suka zo wanda suke bayanin falalar wanda ya yi sallah da rauni amma duk hadisan rubabbu ne ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane saboda haka sallah da rawani da sallah ba rawani ba a samun bambanci tsakanin su saboda rawanin ko rashin sa sai dai a samu bambanci tsakanin saboda khushu'in mai sallah din da kawo sifofin sallah din kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko rage wani bangare na sifofin amma ba wai dan mutum ya sa rawani ko wani bai sa ba yana daga abin da zai nuna maka cewa rawani sunna ce ta al'ada ba sunna ce ta ibada ba ba za ka samu wani hadisi da yake bayanin yadda ake yadda ake yin rawanin ba ba haka samu ba abinda kawai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka wa ala rasi imamatun sauda arkha zubabataha ala katifi ya ya shiga makka yana sanye da bakin rawani ya je ho ainihin gefen sa akan kafadarsa gefen abin nan jelan rawanin akan kafadarsa wannan shi aka sani amma yaya ya nada rawanin saboda ka za ga kowa da yadda yake nada ko za ga wani zai zai zai nada shi da hula wani ba hula wani za ga kamar ya kifa ƙwarya wani kuma kamar ya ɗauko ainihin ta abin na a kansa akwai akwai akwai akwai akwai na na yan sudan rawanin su daban yan saudiya ma wannan kyallan da suke sa kamar dan kwali su ma rawani suke kiran shi shi ma agon sa rawani ya saka haka nan akwai rawani irin na sarakuna da alƙalai da malamai kowa da irin rawanin sa to wanne ne na sunnar a ciki kowa zai ce maka rawani yayi saboda haka wannan yana nuna maka cewa ba sunna ce ta ibada ba da za a yi ta'assi a cikin ta annabi ya samu kansa a cikin wannan yanayi ya kuma yi haka kamar yadda bai ci bai ci naman damo ba an kawo a gabansa ana ci amma bai ci ba aka tambaye shi haramun ne ya ce a'a ya samu mutanensa wato kabilarsa ba suna kyankyaminsa shi ma ya ji baya su kaga ba cewa kyankyamin cin damo sunna ne ka ce wanda ya kyankyama ya samu lada wanda bai kyankyamin ba ya ya saba sunna ba za ka faɗa ba akwai hadisai da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ahyanan wa azraruhu mahlula yana fitowa daga gida kaga ya sanya tufa amma ko bai bai balla maballin ba to akwai wani lokaci da aka yi wasu samari suka karanta hadisin da asar din sai suka dauka ai ka fito baka maballa maballin ka ba sunna kai saboda haka sai suke yawo maballin sa a bude kirjin sa a waje ya haka suke haka manzo Allah ya yawo to kaga eh, balla maballi ko rashin balla wannan yana komawa ga wani lokaci zafi zai sa wani lokaci sha'afa duk zana faruwa amma ba inda annabi ya ce ku balle ku dinga bude maballan ku babu wani inda aka faɗa haka ya kwadai ya tar akan yayi kira daidai yake da wanda zai sa izali ko ya hawo jaki ya ce yayi sunna daidai yake da wanda zai bude maballin sa ya ce yayi sunna saboda haka yana daga cikin fiqh ka bulbace tsakanin sunanul ada da sunanul ibada da kuma abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ittifaqan min ghairi qasd akwai abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi shi ittifaqan wato ta kama ya yi shi ba wai ya nufi yin abun bane da sunan ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya ji bawali ya tsaya ya bawali a wani guri wannan ba yana nuna cewa sunna ne yin bawali a nan ba haka ta faru da a ce a wani gun ya kama shi a nan zai ko yana tafiya sallah ta kama shi ya tsaya gindin wata itaciya ya sallah ya wuce ba shi yake nuna cewa sallah a gindin itaciyar yana da falala ba wanda duk zai yi wannan da sunan sunna su bai fahimci sunna ba ko kuma ya saba wa sunna shi yasa a ainihin manyan sahabbai irin su Abubakar Umar Uthman ali ibn abi talib da abdullahi dan mas'ud za ka cewa ba su nufi irin wannan ba abdullahi dan umar ya tatabba misli hadhihi al-umur yana bibiyar irin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya taguwarsa a guri shi ma ya zagaya annabi ya sauka guri ya yi fitsari shi ma ya sauka amma za ka samu sai umar yana inkarin wannan shi yasa da yana tafiya ya ga mutane an tsaya wani guri sun ci cirundo zuwa wani shiya suna sallah ya ce wannan ba. suka gaya masa cewa ai annabi ne ya sallah a gurin sai na umar ya ce to waɗanda suka gabace ku irin wannan ne ya halaka su kanu ya tatabbauna athara anbiya'i suna bin guraben annabawansu sai na umar ya sa aka share bishiyar ma ya ce wanda sallah ta kama shi a gurin yayi wanda kuma sallah bata kama shi bai wuce ba sharadi ne sai ka tsaya kai sallah to wannan duk yana daga cikin fiqhu da fahimtar a addini كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ yace ya mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad ko ka san haƙƙin ubangiji a bisa bayi annabi s.a. ya fara da kiransa domin jawo hankalinsa inda ya ga dama zai iya masa maganar kai tsaye to amma wani lokaci in kana so ka nuna wa mutum muhimmancin abin da zaka gaya masa kakan kira wasu sunan shi wani wannan zai sa idan hankalinsa ya wani guri ya baka hankalinsa gaba ɗaya kuma ya sa ya fahimci cewa wani abu mai muhimmanci zaka gaya masa ce ya mu'az ma haqqullahi ala al-ibad kuma annabi ya fara maganar da sigar tambaya domin sigar tambaya duk lokacin da aka jefa tambaya idan baka san ansar ba za ka yi tsaya ka da hankalinka ka yi tsayi domin ka ji ya ansar take sai a tadri ma haqqullahi ala al-ibad ka san haƙƙin ubangiji bisa ga bayi qultu Allahu wa rasuluhu a'lam shi Allah da manzansa su suka fi sani qala fa inna haqqallahi ala al-ibad fa inna haqqallahi ala ibadihi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah bisa ga bayansa shine su bauta masa kada su haɗa kowa da shi أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قاسم منين حق باي بسغ أبنججنسا بسغ أبنججنس بسغ الله إذا هرسك عيكة هكا حق واتو حق باي أبسغ أبنججي حق da ya wajabta wa kansa ba suka wajabta masa babu wanda zai iya wajabta wa Allah ya yi wani abu wallahu la mukriha lahu ba mai tilasta ubangiji amma ubangiji na iya wajabta wa kansa wani abu wa kana haqqan alaina nasrul mu'min wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin ubangiji ya iya wajabta wa kansa abu da kansa kuma wallahu la yukhlifu al-mi'ad ubangiji baya saba abin da ya alkawarin zai saboda haka ya wajabta wa kansa ba tare da wani ya wajabta masa ba domin tabbatar da hikimarsa cikin ayyukansa gaba daya akan cewa dukkan waɗanda suka mutu suna bauta wa Allah ba tare da suna shirka da shi ba shi kuma zai sakanka musu da aljanna qultu Allahu wa rasuluhu alam qala haqquhum alayhi an la yu'adhibahum haqqin Allah haqqin su a bisa ga ubangiji wanda shi ya wajabta wa kansa basu su suka wajabta masa ba shine ba zai azabta su ba matukar sun je masa basa shirka da shi ba sa hada komai da shi wannan hadisi insha Allah za mu yi ƙara sharhi a kansa a karatunmu na gaba بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم wannan ya ce malam ina tambaya kamar haka don Allah yaya karfin sunnar yin kasaro ga matafiyi shin dole ce koko musamman idan mutum shi kadai ne kuma tafiyar zai zai ɗauki kwanaki sai ya zamo ana kira sallah sauran mutane sun tafi sallah shi kuma yana zaune ra'ayi biyu ne na malamai dangane da sallar kasar ko hukuncin sallar kasar shin wajibi ce ko ba wajibi ba ce jumhur suna cewa ba wajibi ba ce wasu kuma daga cikin malamai suna cewa wajibi ce masu cewa ba wajibi ba ce gudda su shine cewa Allah madaukakin sarki ya kira banna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira abin ruksa ya ce masa ruksa ruksa kuma abinda aka baka a matsayin sauki an sauƙaƙe maka da haka ruksa ba za ta zama wajibi don ta zama wajibi ta zama azima wasu malamai suka ce a duk da tana ruksa amma wajibi ce domin hadisin ya ibn umayya da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yake cewa umar da sahabbai lokacin da suka tambaye shi cewa gashi Allah madaukakin sarki ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ce gashi Allah madaukakin sarki ya ce da mu idan mun yi tafiya a doron kasa babu laifi mu yi kasar idan muna jin tsoron kafirai za su fitine mu to yanzu kuma gashi mun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya babu tsoron mutum fitinar kafirai to shin za mu ci gaba da kasaru annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqata kasaru sadaka ce ubangiji yayi muku don haka karbi sadakarsa anan kiranta sadaka daga ubangiji yana nuna girmanta to duk wanda ya baka abu in kana ganin girman sa baka iya cewa baka so baka iya mayar masa zaka karba to kasancewar ta daga ubangiji take gare mu da nauyi a ce ubangiji ya ba mu wani abu kyauta kuma mun ce a'a ba mu sa wannan yana da nauyi da kalmar sadaka din nan tana kare girman abu sannan abu na biyu ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqdalu sadaqata ku karbi wannan sadaka din kaga wannan umarni ne umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajibu littiba ne wajibi ne mu yi biyayya a cikin wannan umarnin matukar ba mun samu wani nassin da yake nuna umarnin ba na wajibci bane al aslu fi fil fil amri al wujub al amri al mujarrad al wujub wajibi yake nunawa matukar dai an yi umarni ba tare da kuma an samu abin da yake nuna umarnin ba na wajibci bane sannan abu na uku annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama duk tafiye tafiyen da yake bai taba cika sallah ba babu tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sallah mai raka'a biyu yayi ta hudu wannan shine abinda abdullahi dan umar yake faɗa yayi tafiye da tafiye da annabi sallallahu alaihi wasallam da dama amma bai taba ganin shi ya cika sallah ba saboda kaga kenan da a ce akwai akasin cikawar wato a da a ce akwai akasin kasarin wato cikawar da an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wani lokaci ko ni bayanin jawaz dan ya nuna halacci ko kuma da wasu daga cikin sahabbai sun ya tabbatar da su akan wannan shi yasa aka ja da sayyidina Usman lokacin da ya cika sallah Amina duk da shi ana masa tawili wasu ce saboda mazaunin Mina ne tare da cewa rashin cikawar shine abin da jumhurin sahabbai gaba ɗaya suke kai in ban da shi sayyidina Usman da ya saba musu khulafa'u talata gaba ɗaya sun saba sayyidina Usman akan wannan kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine kasur din a lokacin da ake zaman Mina sai yasa Abdullahi dan Abbas ya nuna inkarin ta ga haka to in banda wannan babu inda zaka samu wani sahabi ya cika sallah a halin tafiya wannan shi yake nuna maka sun ɗauki abin da muhimmanci kwarai da gaske to wannan dalilan su suka sa wasu suka rinjayar da janibin wajabcin akan janibin kasancewar ta sunna muakkada kuma ko da ba a ɗauke ta a matsayin wajabci ba kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimce ta ba a taba samun ya saba mata ba wannan kawai ya isa ya sa kai ma ka lazimci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana cewa Allah madaukakin sarki yana son a dinga yin ayyukan da ya bayar na sauki inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yakrahu an tu'ta ma kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu ubangiji yana karhanta yana yana son a dinga yin abin da yake rukhsa ne sauki ne gare shi da ya bayar kamar yadda baya son a yi abin da yake ma'siya saboda idan ubangiji ya yi maka wani abu na sauki yana son ya ga cewa kana aiki da wannan sauki din a maganar cewa za a zo a bar kai kaɗai a tafi masallaci wannan duk ba ba wani abu bane kai abin da aka sa ka kai shine wannan wannan kasar din a barka ko a yi tare da kai wannan duk wani abu ne da da yake ba shi da ba shi da kima wajen ka sabawa wannan umarni din wannan tasa zan karanta maganar wani da ya rubuto wanda yake cewa ya kula cewa na bari yin sallar isha'i a nan kuma ya ga duk sauran masallatai duk malamin da ya bada karatu tsakanin magarba da isha'i shi ke jin sallah ana ga ka bari kuma mu malam muna jin daɗin muna jin daɗin kira'ar shi yasa kaga shi wani abu da bai yake faɗa kuma ni ko a Kano ina da bada karatu amma da wuya ka ji na yi sallah wanda suke zuwa karatu tuka mu a nan gadon kaya ina karatu tuka uku a sati a gadon kaya ina yi ranar juma'a tafsir kenan sannan kuma ranar asabar muna tajridu sare sannan kuma jiya litinin muna yin qa'idatul dalila fi wasu wal wasila na ibnu taymiya amma limamin masallaci shi yake yi mana sallah ba ni nake wucewa in ba na ga limami ratibi to me dalilin kuma ni sai na karbe masa mukamin sa mukamin sani ni ma a same ni alamar sallacin sai in ja sallar a can haka ba ba abin nan bane saboda ina kwaɗayin ba na so in shige gaba in yi kasaru akwai wanda suke watakila baki wasu ma watakila ba su daɗe da shugowa cikin tafiyar ba su ga an yi sallaba biyu sai su fara sai su rikici sai to ya mun ga tafiyar nan ba mu gane ta ba liman yayi biyu mun ta to kaga saboda ka a samu rudani a gurin wasu wanda ba su abin nan ba sannan kuma ya zama duk safi in na zo karatu sai na yi kasar kuma ni ina sha'awar kasar shi yasa kuma ina sha'awar in haɗa sallolin biyu da magariba da isha'i din in yi su a lokaci daya wannan ya fi min sauki da dawo daga karatu a gajiye to ba da kuma tunanin wata sallah da zan shiga har in samu rashin kushu'i a cikin ta saboda ina son wannan saukin kamar yadda annabi ya ce in an yi wa bawa sauki Allah yana sanya ga aiki da sauki to ni ba ina son sauki din kuma jarraba ce ta ubangiji a cikin harkar shari'a a sauƙaƙe maka abubuwa amma kai ta ɗaukar tsananin ibnu taymiya yana cewa yana daga cikin ukuba da ake yi ma wasu daga cikin wannan al'umma saboda saban su kamar yadda aka yi wa al'ummomin da suka gabata ubangiji ya haramta musu wasu abubuwa ba bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira to a da can ubangiji yana haramta wa wasu wanda suka yi zalunci suka saba wa Allah wasu abubuwa masu daɗi da da ya halatta musu sai ya haramta musu wannan harin ne shar'i bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran tahrim shar'i ubangiji ya haramta ma mutane abin da ya halatta musu a cikin shari'ar annabi babu wani annabi da zai zo a yi wannan to amma a iya samun at-tahrimul qadari al-kauni wanda ibn taymiyyah kita shine wannan saboda karkacewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kaga mutane sun lafta wa kansu ayyukan wahala suna kai kuma ba lada Allah zai ba su akai ba ce to anan kuma ubangiji sai musu ukuba da wannan yace zaka samu wannan a cikin ijtihadat na malamai kaji wasu suna matsa wa kansu a cikin abin da babu nasi kware kwata kwata a kansa illa iyaka wani ijtihadi ne da wani malami yayi wanda yana da lada ɗaya bisa ijtihadin sa kai ka zo ka shiga ka rike wannan ka saki saukin da ubangiji ya maka wanda yake gashi na a rubuce karara a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ba maganar kai ka ji daɗin kira a bane ni ina so in ji daɗin saukin da aka yi ni wannan kuma ya ce menene ingancin littafin addu'a'ul mustajab wannan ba littafin kirki bane akwai abin da yake mai kyau akwai mara kyau a ciki saboda haka akwai hadisai na ƙarya akwai yan jabu akwai masu rauni a wato an cakuɗa ƙarya da gaskiya ne a ciki saboda haka ka guje ma wannan littafin wannan kuma ya ce menene bambanci tsakanin alhadithul qudsi da kuma wahayi hadithul qudsi wahayi ne duk hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha hadisan manzo Allah gaba daya wahayi ne wa kurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikma ayati Allah sura alqur'ani alhikma din kuma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke jinta daga bakin annabi dare da rana saboda haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ne saboda ka hadisul kursi ma wahayi ne da cewa ya yi bambanci tsakanin hadisul kursi da qur'ani kila wanne yake so ya tambaya a bambanci tsakanin hadisul kursi da alqur'ani shine alqur'ani nahnu muta'abbaduna bi tilawati ana an bautar da mu da karanta alqur'ani saboda ka duk harafin da karanta na alqur'ani kana lada goma duk harafi daya kana da lada goma amma ba a faɗi wannan dangane da hadisul kursi ba alqur'ani ana ana sallah da shi shi za ka karanta kai sallah amma ba za ka karanta hadisul kursi ba sannan alqur'ani mu'jizun ne bi alfazihi wa hurufihi alqur'ani mu'jiza ne amma hadisul kursi ba mu'jiza bane saboda ka za a iya canza hadisul kursi a kawo na ƙarya wasu ma su dauka na gaskiya ne su ta aiki da shi amma alqur'ani ba za a yi ka alqur'ani na ƙarya ya zama mutane ba su gane ba aya ɗaya in ka canza kai harafi ɗaya in ka canza alqur'ani masana alqur'anin za su san an canza wannan harafi saboda kaga shi mu'jizun ne mu'jiza ce sannan kuma <clears throat> wato a shi shi alqur'ani ubangiji takaffala Allahu bi hifzihi ya dauki nauyin tsare shi da kansa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amma hadisul qudsi wannan Allah ya bar tsare shi a hannun malamai su za su yi bayanin hadisi kaza ba da kyau hadisi kaza mai kyau ne ubangiji ya bar abin a hannun malamai su suke wannan aiki ya samar da malamai kuma da ya ba su wannan dama su yi wannan aiki amma alqur'ani shi yake tsara kayansa da kansa an gane ko wannan duk yana daga cikin bambance-bambance da aka faɗa tsakanin alhadisul qudsi da alqur'ani amma batun da ake cewa alhadisul alqur'ani lafzuhu wa ma'anahu min Allah wal hadisul qudsi ma'anahu min Allah wa lafzuhu min Rasul da wani ba da wani abin nan asali Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an gaya masa abin bai canza lafazin maganar cewa Annabi yana canza lafazin ma'anar kawai yake ɗauka yana buƙatar dalili idan Annabi yake yana canza man lafazin da Annabi ake cewa ya qulu Allah hamidani abdi wa ya gaya maka ba haka Allah ya gaya masa da wannan lafazin ko asna alayya abdi ka ce annabi ne ya kawo lafazin amma ma'anar daga Allah wannan wannan kuskure ne wajen bayanin bambanci tsakanin hadisul qudsi da alqur'ani da haka lafzu huwa ma'anahu min Allah sai dai shi hadisul qudsi kamar sauran hadisai tajuzu riwayatu bil ma'ana kana iya riwayarsa idan baka rike lafazin ba amma ka rike ma'anarsa kana iya riwayarsa da ma'ana wannan kuma yace dangane da karanta bismillah bayan karatun fatiha kafin karatun sura domin ya ji wani malami yana karanta bismillah kafin karatun sura kafin karatun fatiha kamar yadda muka faɗa bismillah sahabba annabi sallar sun rubuta ta a farkon kowace kowace sura a farkon kowace sura saboda haka idan da a ce mutum ya yi bismillah a sirran lokacin da zai karanta sura bai yi laifi ba da a ce zai yi sirran ba a samu annabi yana yi jaharan ba an samu jayayya akan abin da ya shafi karatun fatiha bismillah tana ciko ko ba ta ciki nan wasu suka ce sai an faɗe ta wasu suka ce ba za a faɗe ta ba wasu suka tsaya a tsakiya cewa a iya faɗar ta sirran to wannan nassi ya zo karara akan wannan kan sura babu wani nassi da ya zo karara akai amma ta musbata ce fil masahifi wanda kuma sahabbai ba su tabbatar da abin da ba a karanta ba kaga ba su tabbatar da adadin ayoyi a cikin masahifi ba ba su tabbatar da inda aka saukar wannan makiyacin waya wannan duk mu muke rubuta amma al-mushaful usmani babu wannan babu wannan duk ba su rubuta wannan a cikin masahib ba daga baya aka abin nan haka baya ciki garda suna daukan wannan ma alqur'anin akwai farko sanda mushaful madina wannan da muke da yawa a hannu wanda ake buga a saudiya farkon shigowarsa a kano maki allah ha kona shi karkai wurin karatu aka dinga aka ce sarki sarki fa ya rage alqur'ani ya cire makiyatun wahaya Allah ya sauke kuma yanzu su suke kwangilar abu sai mutum ya je a bashi a bashi sadaka ya kama sallati sai kai kasuwa sai ci da da suke konawa wannan yace <clears throat> menene fassarar wannan aya ta karshen suratul juma'a ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah ce domin ya ji wani malami yana cewa zikirin layi ana nufin zikirin juma'a iko sai Allah ana ana nufin sallar juma'a bi ittifaqil mufassirina babu wani wanda ya taba cewa wani zikiri ne na juma'a da zaka je kai wani wuri da wani shi ya baka sallar juma'a shi yasa aka ce wazarul bai ko a ƙara sha'ayar mana ila zikrillahi wazarul bai zikirin juma'a in kai kasuwanci a lokacin da ake zikirin juma'a haramun kai amma sallar juma'a fa in an kira sallah in an kira kiran sallah na biyu lokacin da limai ya hawo minbari in kai ciniki ka haramun ko baka yi ba to wannan shine abin da ake faɗa amma ka ɗauka ka tafi ka ce zikirin juma'a ake nufi wannan wani abu ne da kai kadai kake da shi a kwanyarka amma ba malamai da suka rubuta ka ba wannan kuma yace ya ga wani littafi mai suna akhfa'u ibnu taymiya fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wa ahli baitihi a cikin wannan littafi an yayin raddi ga ibnu taymiya akan huznu wancan karatuttuka na sati biyu da suka wuce kenan an yi wa ibnu taymiya raddi a cikin wannan littafi akan bakin ciki an kawo maganar imamu shafi'i da yace laita minna man lam yataganna bil qur'an ma'anahu yaqra'uhu huznan wa tahzinan kaga kaga wani shirme wai annabi ibnu taymiya da ya maganar bakin ciki wanda yace ubangiji baya sakayya akan gundarin bakin ciki sai dai akan abin da ya haɗu da bakin ciki amma dan kawai kai bakin ciki ubangiji ya saka ka maka anan ba baya daga cikin abin da alqur'ani ya zo da shi duk da bakin cikin ba wai haramun bane dan an ta maka rai amma ba wani abin addini bane za ka yi bakin ciki ka samu lada sai dai idan ka yi bakin ciki dan raguwar musulunci addini misali ko cutar da musulmi da aka yi kai bakin ciki akan wannan ubangiji ya saka ka maka saboda wannan abin da kai ba wai saboda shi gundarin bakin cikin ba abinda ibnu taymiya ya ta bayani akan sa kenan kamar da muka karanta to su kuma waɗannan saboda ana so a kwakulo laifin ibn taymiya sai aka kawo maganar hadisin annabi da yake shalai ta minna man lam yataganna bil qur'an at-taganni bil qur'an ne ka karanta shi da sauti mai dadi shi ne abinda ake nufi da taganni haznan wa huznan wa tahzinan ka karanta shi da murya ta marere cewa shi abin da ake nufi ba wai kai kai bakin ciki ba lokacin da kake karanta qur'an akwai malamin da yace in za ka karanta qur'ani sai ka sai kai bakin ciki qur'ani da ya kamata ya sa maka farin ciki wani lokaci kuma sai ya sa maka bakin ciki ba haka ake nufi ba wancan kuma hadisi da ya kawo inna Allah yuhibbu kulla qalbin hazin hadisi ne mawdu'i hadisi ne mawdu'i ba hadisin annabi ne hadisi ne na ƙarya cewa Allah yana son dukkan wata zuciya mai cike da bakin ciki ba hadisin gaskiya bane sai tambaya akan littafin al-kaba'ir yace yaya ingancin wannan littafi yake akwai littafin al-kaba'ir na na az-zahabi al-hafiz zahabi yana da littafi sunan shi alkaba'ir sai dai an yi shekaru da dama ana karanta wani littafi mai dauke da wannan suna alkaba'ir ana jingina wa zahabi daga baya ta bayyana cewa ba littafin zahabi bane wanda ya karanta zahabi ya san wane ne zahabi da irin yadda littafansa suke da zarar ya karanta littafin da aka dade ana karanta a kasan nan da suna alkaba'ir zai san cewa ba shi ne littafin da zahabi ya rubuta ba zahabi baya kwashe-kwashen hadisai haka nan barkatai ba ba tsari kawo hadisai na ƙarya da wasu kisoshi da wasu mafarkai da wasu abubuwa da ba da basu tabbata ba za a bi ba yawan nan yake ba ko da littafansa na tarihi da ya rubuta irin su tarihin islam irin su siyar alamin nubala za a ga cewa duk inda ya zo kan wani hadisi sai ya kokarin kamar tabbata da matsayinsa hatta kisoshi da yake kawo ya kan yi kokari wani lokaci ya bayanin ingancin kissa ko bata inganta ba ta yaya kamar wannan malami bujimi wanda yake shakundum a ilimin hadisi zai zo rubuta wani littafi wanda karamin ɗalibin hadisi a yanzu ba zai kamar sa ba babu shakka wanda ya san zahabi ba zai jingina masa wannan littafi ba sai daga baya bincike da ya bincike aka gano littafin zahabi din na gaskiya wanda aka buga shi ina tunawa farkon bugun da na gani shine bugun da wani malami da ake kira Muhyiddin Misto ya hakkaka shi ya fito da shi a buge za a gan shi dan kankani ne amma wannan da muke karanta yayi ukun wancan na asalin wato an yi an dauki na asalin ne aka yi kare kare kare kare kuma ana so ya samu karbuwa a kasuwa sai aka kira shi na zahabi saboda kasancewar zahabi fitaccen malami ne sananne ne da an riga an yadda da shi a duniyar musulmi in an jingina masa littafin zai samu karbuwa shi yasa aka jingina masa wannan a yanzu ana samun shi za alkaba'ir din na gaskiya za ka ɗauko shi ka gan shi littafi ne mai cike da tsafta hadisansa yawanci za ka su daga sahihai ne kuma za a ga babu waɗannan kisoshin da labarurruka marasa kan gado da wannan su kiburutsun da suka yawa a cikin wancan ɗaba'a ɗin da ta yawa a hannu. saboda haka wanda ya ɗauki tsohuwar ɗaba'a da muka fi sani yana karanta ta da sunan alkaba'ir na zahabi to ya janye shi da ɗauko wanda yake sahihi ɗin yana nan ɗan ƙarami ne bai kai bai fi ɗaya bisa ukun wanda ka sani ba Shi ne na gaskiya din sai ya zo ya gaya wa ɗalibansa su yadda wancan su je su taho wancan mai kyan a ci gaba da karatu alkaba'ir yana nan littafi ne alkaba'ir kuma shi wannan topic na alkaba'ir matashiya ce da malamai sun yi littafai da dama a kanta ba wai zahabi kadai yake da littafi a kanta ba ina ga lokaci ya yi zai mu dakata a nan sai sati na gaba in Allah ya kai mu abinda yan uwa suka nema na addu'a Allah madaukakin sarki ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi gaba daya da masu jarabawa da wanda ba su jarabawa kuma wannan jarabawa ta duniya gaba daya da muke ciki Allah madaukakin sarki ya sa mu haye ta sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi